Masu kallon mu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha namu mai albarka wato Shaidanmu TV. Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau ma na zo mana da wasu tsaraba na wasu hadisai da suka zo daga Imam Jawad alaihi salam. Imam Jawad alaihi salam yana cewa abubuwa guda uku idan mutum yana da su to lallai ba zai yi nadama ba. Abu na farko shine ne mutum kar ya yawaita gaggawa duk abin da mutum zai yi ya tsaya ya yi tunani a kai kafin ya aikata shi domin gaggawa so da dama yana sa mutum da na sani sai ka zo ka yi abin daga baya kuma sai ya zo ya sa maka da na sani sannan abu na biyu shine idan mutum zai aikata wani abu to ya yi shawara da waɗanda suka dace to wannan abin ya kasance a kowane fanni ne fannin da ya shafi rayuwa zamantakewa wurin aiki da wani abu duk abin da mutum zai dai ya kasance ya nemi shawarar mutane waɗanda suka dace sannan abu na ƙarshe shine dogaro ga allah kafin mutum ya aikata kowane irin aiki sannan kuma neman shawara a fannin da ya dace insha allah ya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu